gabanin nan ta tafi a ranar juma matuƙar alfijir ya fito shi ne ma zai ta ake juma nan to matuƙar wannan tafiyar ta ta sunan na tafiya ma'ana ƙasar za ta kama mutum to makaruni ce ana kyamarta domin ta zama barazana ga tabbatuwar sallar juma'a amma yi ta kama a yi da sanarura mai ƙarfi su ta yi wancan bayanin da aka yi na hadisin da ya nuna annabi ya fi son ta kulita aka ya fi so ba ta aka yi lallai idan da tilas sai ranar alfin ne kaɗai za a yi tafiya larurori da buƙatu na rayuwa da canjin da rayuwa da waitar sana'o'i a yau a irin rayuwar zai yi wahala kwarai a kanya da wata rana cikin ban da ita ma in dai akwai yalwa kana da zafi a tafiyar in kana da zafi a tafiyar sun gane me zafi damar ka ta ka dama ka sa ranar tafiyar da duk ka ga dama da duka mutu da aikin nan ya zama maka da hannu kiran ku kullum za a kira karamar hukumar ku ku fito na fasar za ka ce a to ai makaruni ne da ta rana abu sauran haka in irin wannan ne to ba ka da zaɓi ta yadda aka yi da kai babu wata kyama dole da tafiya ta samu an ta nemi da kuma Allah a yi amma idan kai za ka tsara a banka nan da ka ga dama bisa ratin kanka da sai ka hararo ranakun da annabi shi ma yake hararo a cikin rana ka haƙura kuma da yin tafiya ranar juma'a matuƙar tafiyar ta haka kai ikon kai ne ke da iko da tafiyar ba ya ke da iko da tafiyar wallahu a'ala na'am an gama wa alaikum salam Sama Wato da yawa matsalolin na saka al'ada da yawa ke mana sabbin zuwa matsalar aure ba ta cikin matsalolin da aka ma wato sama masu mahalli a cikin musulmi ko ana su tafiya kan hanya sai a daura mu duk muna girmama abin da ya sai mun kashe ayyukanmu an rufe ofis ko an yi tafiya an yi tafiya kasar ina za ni za ni daura a wani ɗan da za a je akwai musulmi wanda shi kawai ake so shaidu biyu adilai daga na a tura a facebook duk wanda ya gani ya zama shaida don mai tuma ya ce yana karɓar shaidar samma a abin da ya shafi a wani to abin da annabi ya ce wasansa da gaske ne da gaskensa da gaske ne ya kamata sai an kashe aiki yi za a daura wani daga nan yanzu an tashi karatun nan kuna son hanya sai ka aurar da yarka goma in akwai mai ansa kuna tafiya kana taka kana tsallaka kwata kana to na auren maka da kande shi kuma yana na ansa shi kenan sai ne muke dukkan a kafa to ma ba ma sadaki ka je in amince maka ka je ka abin da ka ya dace eh? ne ne ka ku tafi salam eh. a ya ya cancanta cancanta ko ake fara sau da kan ya cancanta ya halatta a bashi amma kuma ka kawo wani abu dan kuma yana wani gari daban kuma ana da talaka cikin makwabta to kama talakawa wanda ya fi muhimmanci dan uwan da zai kai zumunci ka ɗauki abin da ba zarka ba shi zai ma kuma su zama yanci a wurin dan zarkan nan da ake gwamnatin da ba wani abin arziki ba ne ba Allah ya cire ka daga cin zakka kakka tsalla baranka a kan saboda annabi ya kira ta aufa min aufa kinna wato shara ko ko ka ce rairaya ce rairaya rubaki abin da zai yake ba mai kyau ba ko to kamar ka ce rairayi ne na hatsin mutane kuma ka shafa hatsi ya tafi ruwa ana son a tsara fito da nagartun za a rairaye shi da a fitar da mai kona ɗin gefe guda to sai ga mai kyan ya fito tangaran to wannan konar kamar an yi zarkatta ne daga cikin wancan wanda aka bari mai tsarki ce mai dattin aka fitar aka ce a ba ta na ta'amu sai kuma kana ta murna har kana cin yiwuwa na jima lokaci ya fito ga amanta da masu sunan sauran ka wanda akwai wanda Allah ya ce a ba shi zumunci ya fi kyau ya fi in ya cancanta yana cikin talakawa sai a baki amma dai kyau dai wanda shi ya zama naka ne na jini jini da na Allah ya zama maka abin yanzu muka yi maganar da sabon dukiyarka ba za ta zama misali ba ta kuɗi sai ta kai miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da sittin da biyu ba miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da sittin da biyu da ɗari uku da ashirin divide by forty forty to a forty nan za ka kira ƙwaya ɗaya kaso ɗaya kyal a talatin da tara din naka to yanzu ka ba da wannan nan wajibi ko wanda Allah ta Allah ya ce ka ba shi ba ya banka na ya bar dole ne ko ka ba ko ka ba dan guda to sai kuma ka zo kai na neman yabo cikin ka na cin da karantar naka A sai ka cire uku ba ko hudu ko biyar sai ka bi dangi kuma sai ka yi zunubi har yanzu in ka cire hudu ba kana da talatin da biyar ba talatin da biyar ba su ta kuma ajiyar lauta ba ajiyar amfani da rayuwa da dai kayi haka da ya fi kyau da ya fi kyau a shi ne maganin da muke za a mai da ita biki ai da yawa wani zakkokin da ake ba su bawa Allah yana amsa ba ne ba Allah ya wani Allah Allah bai wanda ya cancanta shi kansa ya iya ba da zakka kuma an cire zakka kuma an ba shi yawancin masu kudin da suke gani manya manya galibi zakkar su haka wani yana da jarin da bai kasa kila miliyan biyar ba zuwa sama amma kuma idan mai jalin dubu ɗari ya cire zarka ne ba hada masu wannan miliyan biyar biyar miliyan goma goma shi a wani shi talaka ne da a ba su zarka duk wannan ba zai ba in za ka ba su tallafi ne na isa ka ba su amma shi hakkin allah duk ibadar allah sai ka yi ta yadda allah ya ce a yi da wannan jami da dole a nemi ilimin abin kuma kamar da na faɗa kwanaki ba lis ake yi na jirgin ba kullum shi kana shi a ɗauko takarda an karkace ai ba na wani mun bani salatu wani mun dade mun bani dubu hamsin ka ga wajen shekara goma kenan kullum dubu hamsin ya kamata mu kai dubu ɗari sai a sa ya dubu ya dubu ɗari to kila cikin da ba shi ya cikin abin sama ya rufu ya ne ne shi kuma zama da san banza haka ba shi ya fasan yana da shi kuma sai an ke muku saboda haka da yawa daga cikin zakar da ake ba yi shi ke ba Allah yana amsa ba ne kuma matsalar kai ba wani za a yi a gaya maka ba a za maka gyara a ga mutan da su suna ganin wannan akan ilhamantar da su wani hadisi cikin bukari na cikin bukari na cikin musulun wani ba Allah ya da zakka to saboda tsabar zuhudu shi zai so ma a sanya ya ba da wannan sadakar suna ka sai ya bi gare sai idan shi ya nuna mashi ta akalla ka lalle wannan ya cancanci ta zarta sai zo da dunkulan kudin kawai abu zai ajiye shi kawai ya gaba shi bai kawo wannan da ya ba bai ma zo ya gane shi ya koma gida to da ya fara badawa sai zama wanda ya ba ashe shi ma mai kuɗi ne moloniya amma irin matsolan nan waɗanda in ka gani gaggaje cikin sai ta ake ke zo maka ruwan yau wata a bakin jiki kai kuma wannan da zai zaka ka zo ka ka ga talaka cikin dare ka aji a'a gari ya waye saboda girman zakar ba za ta koyi ba shi na ta mamaki yadda ya san yana son kuɗi a ce a duniya ko wanda bai damu da kuɗi ba an dunkulo wannan kuɗin an ba shi haka ya kasa korewa an kawo mai da cikin dare an kawo mai nan da nan zance ya bugari ana mutane ba su san abin da suke yi mana wai ka bi da zarta sai ka rasa wanda za ka ba sai mai kuɗi kun Ana ana tuzargin wanda ya bi da zarta ko ba a san kowaye ba wallahi in siya siya je a yi mai ce kayi kuskure ya ci ga hasan ce ya dawo mashi da ya gana a ah, wannan kan zarkata na bayar a shi wanda na ba mai kuɗi ne to Allah na yi maka alkawari na yi kuskure ta yafe mu amma zan saki saboda shi Allah yake so ya karba sai ko ya saki ya kunshi zakarta ya tafi ya bi dare can sai ya samu wata tsohuwa ga nan da tsumma ga ta nan cikin talauci da kawai ya rafa ya rafa kusa ita kawai sai ajiyar nan kusa ya ce masaki kawai ya gaba ba ya so ka gane shi a sai ita kuma karuwa karuwa shi ma zan je ya shiga gani wai ka ji mutane saboda rashin sanin ya kamata wai ka fi da zakka yi ka ba karuwa sanin Zaka ya na bai su ai bazan ka zaka ka har zan ce koma musu nan ma ya sake gane ya kuskure ya sake wato roƙon Allah ya yafe masa kuskuren kuma ya yi ma Allah alƙawari wacce zakkar bi da ne duk ba ba Allah zan sake wata shi ma dai ya sake ya sake bin irin wacce ne da ya ce zai samu talaka shi ma talaka mai sifa bayyanin talaka idan kula wannan ba ta kawai an je mai kawai ya gaba shi kuma a je wani kafin kuma barawo kada su zai gaga na tabbata to wannan mutum zai haka masa wahayi annabin zamanin shi ne aka yi wahayin ta gaban shi aka fassara mashi koya aka dai aka dai addinin yake sai aka sanar da shi don a tabbatar da kyakkyawan niyyarsa ta sa duka sadakar Allah ya amsa kyakkyawan niyyar da yake da ita a rai to duka sadakar ta ji an amsa gaba daya sai ga ce mutum na farko da ka wa wannan hamshakin mai kudi din nan matsolo marowaci wanda inuwar jiki shi ma bai abin da ita ba kashi sun zama wani abu to yanzu sadakar da ka bai ta zama mai wa'azi yanzu ya canza yake ake kudin hamma akwai wanda bai san su shi ke tsawon kudin da ne zina ko kunshin zina a jiwa to shi ma biya koyi kyauta kyakkyawan ne ka ta zama mai wa'azi ita kuma wancan karuwa ita kuma daga wannan kudin da za mu tare na karuwanci dama ta ce talauci ne jefa cikin wannan hali yanzu ta samu jari ita ma ta zama mai rawar gaban hanzi tana cikin layin masu kudi za ka batun karuwanci an daina shi gonan barawo shi ma dai tamkar uzurin da wannan karuwa ta baya shi ma talauci ne ya je cikin sata da aka yanzu duk dukiyoyin mutane sun huta in dai da hannun shi ne ba zai sake saba zaɓin karkowa ba ولكن ذكر لكم أن يجب أن تكون تنبيا في kaga wannan hadisin da ya kamata mu ji a babun farko na ikhlasi to Allah ta'ala ya karba mana ibadojin mu da to Allah ne ya kare